على ذات عالم في شريعة أيوة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين آه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته My dear brothers and sisters in Islam, dear listeners, today is the 13th day of Ramadan, the year 1437 after the hijrah of our noble prophet, alayhi salatu wasalam, the day which corresponds to the 18th of June 2015. Uh, <coughs> today Allah, on the day of judgment, will call upon the jinn and men, asking them, haven't I haven't messengers come to you from among you, telling you about my signs, about my verses, and also warning you on this day, this day of judgment. And the jinn and men will say, Yes, we give testimony on ourselves. But unfortunately, the life of the world has deceived us. And Allah said they will give testimony on themselves that they were truly disbelievers. On that day, there will be two stages the first stage is denial. When Allah will ask them about those whom they have been worshipping beside Allah, they will deny to Allah and say, no, we are not polytheists. We have never worshipped anybody except you. But when evidences will be so evident to them, they will confess truly is the life. Is the life of the world. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا is the life of this world that deceives them. So you see, this world, Allah has designed it in such a way that you can easily be deviated from the straight path if you want to enjoy it not in a legal way. And most people most people go astray because of the vanities of this world. On the day of judgment, after denying they have worshipped any other than Allah, and when evidence will become so clear to them, both men and jinn will confess that they have truly transgressed. They have truly rejected the signs of Allah. Why? Because the life of this world has deceived them. And this is what the jinn does to human beings. Deceive them in the life of this world. That's why you see the theme of the Quran generally. is calling you to believe in one God, to also believe there is a day in which you will meet your Lord. And the Lord will ask you on the things which He has bestowed on you. If Allah has given you life, He will ask you about this life. Money, he will ask you about this money. Health, he will ask you about this health. Whatever Allah has given you on the day of judgment, you will come and account before Allah. This is what the messengers are saying. Believe in Allah on the last day. So on that day, they will confess. They have seen the signs of Allah but rejected them and they were warned against that day. But unfortunately, the life of this world has deviated them from the right path. Therefore, they will be today subjected to the most painful chastisement and punishment from Allah. Simply because they sold away their eternal life for this life that is transient this life that vanishes. You, the listener, you should take this verse as also a warning to you. A day is coming, no doubt about that. The day you will be in front of your Creator. And Allah will ask you too, the same question. Haven't my messengers come to you? Haven't they warned you about this day? You may be better, lucky, because now you have got somebody who's warning you. You have had it. You have no excuse on the day of judgment. You will truly be asked, what does Allah want from you? Believe in Him. And do the best what you can do from His instruction. And if He forbids anything, stop it. Allah never forbids anything except which is beneficial first to your life on earth before being beneficial to life in the hereafter. And this is the message of Islam. And on that day, whoever this message has reached and did not comply to it will be among the losers. On that day, those losers, when they face their Lord, They have no excuse at all. And Allah sent messengers so that people will not have excuse. Allah never punishes people without warning them. That's why Allah sent messengers to be warners of what is coming. And whoever does not take their warning serious on that day will have only himself to blame. This is what the two verses today are discussing. After we have learned that it is actually the jinn that deceives men and lures them into rejecting the signs of Allah and in the end the two of them will be punished by Allah and nobody nobody's excuse will be accepted by Allah. So we pray to Allah to save us, Amen. to show us His signs, and to give us the power to obey His commandments. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Yo Allah ya kawo mu sha uku ga watan Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke 18 ga watan Jun shekara shida to kafin fara akwai wata baiwa eh, hanwa low cost women development association sabon gari zaria kaduna wayannan eh, bayan allah mata sun kawo hijabai domin a ba masu musulunta mun kidaya mun ga 28 allah ya fasa musu da alheri wannan kuma matan tsofaffin sojoji a bakwa sun ba da alkur'ani ɗaya da atamfa uku da yadi sha biyar a baiwa marayu suna neman addu'a allah saka musu da alheri biya musu bukatunsu a duka sannan kuma a dabo motors limited wato wannan zakar wannan shekara ta 2016 ta alhaji dr yusuf na damu cancangi to bayan gaisuwa da duka mukaddima ga yadda ya kasa zakar kwamitin zakar sultan bello ya ba shi dubu hamsin kwamitin ayyuka na sultan bello an ba shi dubu hamsin magaji na kuntuwa mai kula da masu accident na matattu an ba shi dubu talatin masu tafsir a railway railway mosque an ba su dubu talatin malam liti da jama'arsa masu aikin makabarta tudun wada an ba su dubu talatin sannan 'yan agaji wanda suka kunshi duk ƙungiyoyi da eh, jibis jni da sauransu ya ba su dubu hamsin kwamitin masu musulunta an ba su dubu ashirin da biyar kuma kwamitin marayu an ba su dubu ashirin da biyar جملة دبو ألي بيو دس إنك يا نو الله فاتا مش على هيري الله مش البركة أبي كيشي واتو دجا الحج يوسف ندابو شنشن تو بسم الله الرحمن الرحيم الله يشي وكذلك كو يا معشر الجن والإنس يا كو جماعة الجنود متاني ألم يأتكم رسل منكم ranar tashin kiyama Allah zai tambayi mutane da aljannu alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni daga cikin ku basu zo muku ba ai majmu'ikum daga jama'a ku dukan ku ai ba'dukum as-sadiq bil ins wato daga sashen ku as-sadiq ko wato mai gaskiya bil ins ga mutane kenan aw rusulul jin ko ko manzannin da suke ji daga mutane su je wa aljannu su kuma anzarahum alladhina yasma'una kalam ar-rusul wanda suke ma aljannu gargadi lokacin da suke jin maganar manzanni fa yuballighuna qaumahum sai su isar da wannan manzanci zuwa ga mutanen su wato Allah bai aika manzanni daga cikin aljannu ba sai dai aljanni ya ji wa'azi ko ko gargadi daga manzo dan adam sai shi kuma ya je ga aljannu yan uwan shi wayannan manzanni ne suke yi ya qussuna alaikum ayati wato suna karanta muku suna ba ku labarin ayoyina wa lakum liqa'a yawmikum hadha kuma suna muku gargadin haduwa da wannan yini wannan hadha wato ranar tashin kiyama in Allah ya musu tambayan wannan me za su bada ansa qalu shahidna ala anfusina eh mun bada shaida akan kanuwan mu Ai qad balagana wa wasalana wa wasala ilaina ma ma zikira min irsalin rusul lalle ya iso muna abinda aka ambata na aiko manzanni wa in zalim haka nan gargadin da suka yi iyana zuwa gare na sai qala ta'ala Allah ya ce musu wa zarratu bil hayatid dunya kun ba da shaida akan kan ku amma rayuwar duniya ta ruda ku falan yu'minu ba su imani ba wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin suka ba da shaida akan kansu cewa lalle fa sun zama kafirai fi duniya a duniya فإن قيل شهدوا بالكفر هنا على على أنفسهم وأنكروه بقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين هنا sun ba kansu shaida akan lalle sun kafirta da ayoyin Allah amma a can aya kuma sun ce Allah ya ce ba ta kasance fitinar ba sai da suka ce bai su su kasance suna shirki da Allah ba to wa zalika yadhunnuna awwalan wato farkon farko yau Allah da zai tambaye su aina shuraka aina shuraka ukum alladhina za'antum annahum fikum shuraka ina wayanda kuke bauta kuna cewa suna tarayya da Allah ran da Allah zai tambaye su sai su ce rabbana ma kunna mushrikin ya ubangiji mu kasance masu shirki ba kun ga sun yi ƙarya kenan kafin hujja ta bayyana gare su to daga baya in hujja ta bayyana a kansu ya ce wa zalika nuna awalan anna al-inkar yanfa'uhum wannan inkari da suka yi sun tsammani zai amfane su a gaban Allah fa yadkhuluna al-janna su shiga aljanna ma'al mu'minin in sun yi ƙarya fa yunkiruna bi afwahihim hina idan a lokacin da bakin su za su yi Allah ba mu shirki ba fa hina idin yuktamu alaihim a lokacin sai Allah ya rufe bakin su وتشهد عليهم جوارحهم shirkiwar والكفر lokacin wato gabobin gaba ɗaya za su ba da shaidan cewa lalle sun shirki da Allah kuma sun kafirta da Allah wato ranar tashin kiyama da yake yini ne mai tsawo saboda haka yana da abin da ake kira mashahid akwai kwakwafo mutane za su yi inkari a inna lamar dodo na filhafira farko tashin mutum ce a ashe za a dawo yana mamakin za a dawo to tun da ya ya dawo ya san wannan karo akwai hasara don an zo hisabi ma duk abin da aka ce mutum ya sai ca ah, ma kunna mashirki ba mu kasance muna shirki ba za su yi inkarin ba sa shirki su ba shirkai ne. sannan kuma in hujja ta bayyana sai kuma su yi karari su yi ma kansu shaida cewa sun kasance suna wa Allah shirki a lokacin da ikirari bai da amfani to kai mai jin irin wannan wa'azi ko irin wannan aya a yanzu ka gode Allah ka gode Allah gode Allah da zaka yi shine gashi da yanzu ana karanta maka ayar Allah cewa ranar tashin kiyama za a ta da kai in an ta da kai kuma Allah zai tambaye ka shin wannan aya ta zo maka kuma ko ka bin ayar za ka zo ka ce lalle ta zo mu domin za ka zo da lokacin da ba ka iya wa Allah ƙarya in an rufe bakinka ma hannunka zai ba da shaida ƙafarka za ta ba da shaida jikinka zai ba da shaida ba wani uzuri za karba to ashe in kana da rai a yanzu nan da ake maganan nan kafin mutuwa ta zo ma kafin ajali ka gode Allah alhamdulillah ji. cewa za tambaye ni cewa kuma in na yin kari ba da zan koyi a ashe wannan ni'ima ce ka zama kana da rai ma ka ji wannan gargadi to me za ka yi ne kai wa Allah ta'a ba a ce ka yi wa wani da'a ba sai Allah da manzannin da suka aiko ma ya aiko muku kuma manzannin nan su ne farkon wa'anda suke miƙa wuya da Allah ba an aiko su bane wai dan ku mai da su ko sarakuna ko kuna bauta musu an aiko su ne dan ka ga misalin yadda ake bauta wa Allah saboda ka bawa an ɗauko wani an ɗora a ku domin su nan manzannin sun fi kowa tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni akhshakum lillah na fi ku tsoron Allah saboda haka in yana sallar shi haka kafa shi ke kumbura in yana azumi misali yake yi sai kwana biyu uku ba babu da baki in ana jihadi shine a gaban sauran na biye annabi sallallahu alaihi wasallam bai cewa wani cikin al'umman nan yayi wani abu sai shi yayi ninkin ninkin wannan abu sai yayi to haka ake shugabanci kayi abin da kake so mutane su yi at'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqulu shugaba shine yayi abin da mutane ne abin da ya ce wa mutane shi ya yi shi ne shugabanci ga murtala Allah ya ji kanshi lokacin da ya zo ya ce yana so a bar fasadi a ƙasar nan shi ne ya fara ɗauko ya tattaro duk kayan da ya san ba nashi bane na gwamnati shi ya fara tattarowa ya kawo gwamnati ya ce ganawa wanda na ɗauka kowa ya dawo da nashi sai ka ce gane wata kunna sai kowa yi to kullum su gaba haka yake haka masu wa'azi kullum ku yi wa mutane wa'azi abin da kai ma kana yi kada kai ma abin da ba ka yi kai kuma to nan ne ake samun nasara in yace a bada sadaka fara badawa akwai hasan al kullum ya hau mimbari ranar juma'a sai ce wa mutane fa salli li rabbika wanhar ku yanka yanka rago sai wata rana ya saba haka an saba ana jira yaji an ce fa salli li rabbika wanhar sai shiru da da mutane suka ce ah yau dai baka ce wanhar ba sai ce wallahi duma ban yanka ragon bane shi fa <laughs> to in baka yi abu za ka ce wani yayi to haka abin da yake eh malam sai a kawo zakka to shi ma shi da tashi in yana da amma yawanci malaman lokacin jin tausayin malamai ba kusan halin da suke ciki ba to wa shahidu ala anfusihim sai su bada wa garratuhum alhayat ad-dunya nan ne muke so mu dan tsaya wa garratuhum alhayat ad-dunya in kaga mutane sun karkace daga hanyar Allah ba wai don hanyar Allah ba ta da wato bayani ba ne hanyar Allah kamar rana ne ga tanan nan ana ganinta kowa yana ganinta kowa ya san gaskiya ba wanda bai san gaskiya ba amma mai matsalan wa garratuhum alhayatud dunya rayuwar duniya ce mutane ke karkatar da su daga bin hanyar Allah maslaha wani abu na duniya da zai samu in ya zai samu in ya kirin gaskiya kuma Allah ya iya jarman mutane Allah ya iya jaraban mutane sai ya miƙo maka duniya ta hannun hagu alhali lokacin yana so ka bi hannun dama ta hannun hagu kuma kai ya kamata ka bi dama saboda haka yawancin mutane ba sa hankulin su bi daman nan da kuma sun bi daman nan da Allah zai buɗe musu duniyar da tafi wannan ta hagu ba mutane na imani da Allah ya buɗe musu don jarabawa ya gani na laka to yawanci mutane domin kwaɗayin duniya yanzu yanzu sai su karkace da za su yi hankuri da abin nan su bi gaskiya sai kuma Allah ya buɗe musu wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi nan da Allah ya ce a kore mushrikai daga garin Makka wai ku to ai musulkan nan kuma su suke taimaka mana da abinci da komai sai Allah ya ce a zai bude muku mutanen quraish ba matsalar su arziki amma da suka karbi musulunci da suna ganin musulunci an buɗe zai kawo musu rauni zai zo a cika musu gari da ajal wannan ya zo mana da addinin da zai hargitsa abubuwan da kakanninmu suke kai to amma da suka fahimci musulunci sai gashi Allah ne ya gadar da su garin mutane sai ga Quraysh a Andalus sai ga Quraysh a Afghanistan sai ga Quraysh ba inda su je ba kuma Allah ya ba su arziki da duniyar da ba su taba taba tunanin za su samu ba to haka al'amarin Allah yake ka bi hanyar Allah da sannu ka bi hanyar Allah da hankuri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr a hankali da sannu da sannu Allah zai maka abin da ba ka taɓa tunani amma kada son duniya ta ya ruɗe ka kamar Allah to shi ke ruɗe mu muke barin Allah son duniya ta kusa sai mu yi ba mu same ta ba kuma ba mu yi hanyar Allah ba to Allah ya taimake mu mu dawo kan hanyar shi kuma ya haɗa kanmu akan abin da yake daidai آه ثم عقب على ما تقدم من أخبار يوم القيامة فقال سيقوم الله يتقى بدا بيان رانا تاشن قيامة يتي to mun sa Allah yake tambayar su ranar tashin kiyama alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni daga cikin ku ba su zo ba wannan tambayar me yasa zalika wancan ya kasance ne ai irsalin Rasul, ai ko manzanni wa mashtamala alaihi min al-hikam eh, abinda kuma kunsa na hukunce hukunce ko na hikima anna ko Allah muqaddara wa hiya mukhaffafa ai li'annahu wancan ya kasance wato Allah na aiko manzanni allam yakun domin kada ya kasance lam yakun rabbuka mulik allam yakun wato ubangijin ka bai kasance mai halaka alƙarya ba bi zulmin da zalunci minha da wani zalunci da ta yi wa ahluha ghafilun lan yursil ilaihim ah, rasulun bainahum Allah bai kasance yana azabta alƙarya da zaluncin da take yi ba alhalin mutanenta ghafilun ba su sanin wato ba a yi musu gargaɗi ba kuma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan Allah bai azaba sai ya aiko manzo Allah bai azaba sai ya aiko mai gargaɗi shi yasa in ka ji ana maka gargaɗi duk yanda yake kada ka ɗauke shi abun wasa matukan duk ka ji wani mutum ya ce yin haka shirki ne da Allah kada ka ɗauke shi da me wasa zai yi a wannan bakin wannan mutum ne Allah zai kama ka ranar tashin kiyama Wani babu wannan malamin sai ya kasance wannan malamin ala mustaqim ana samun rikice-rikice a fikihu rikice-rikice a wancan rikice-rikice a abubuwan nan amma ba wanda malamin zai ce maka ka kiyaye haɗa Allah da wani wannan shirki ne wannan shirki ne wannan shirki ne sai wanda yake ala siratul mustaqim amma wanda bai kan siratul mustaqim ba ruwan shi da babin shirki zai yi maka maganar komai amma ban da shirki domin ta Allah nan ba mai son shi sai mumuni wanda imani da Allah kuma ya imani da gaske da ran tashin kiyama shine ke tsoron a haɗa Allah da wani amin amin kuma wannan shirkin nan shine mifa makulli da zai buɗe maka aljanna ka shige ta ko baka da aikin komai ka zo Allah ran tashin kiyama baka mai shirki ba Allah ya yi alkawari ala ma kana alaihi min al'amal ka zo wa Allah ba shirki Allah ya baka shine makullin aljanna amma kuma kada ka ce a zan bar shirki shi kenan na shiga aljanna na huta a'a a aljanna akwai gasa wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun akwai gasa akwai gasa a cikin aljanna domin daraja daraja ce kullin darajatu mimma amilu akwai daraja daraja kamar yadda nan wani yana hawan jirgin sama wani yana hawan mercedes wani yana hawan volkswagen wani yana hawan velfa wani keke wani ko keken bai wani kafa yake yi kai wani wani gurgu ne ma to haka aljanna take sannan kuma ku kiyaye aljanna akwai wayansu aljahannamiyun eh, ku kiyaye a cikin aljanna akwai wasu aljahannamiyun su waye aljahannamiyun wato yadda kuka ga duniyan nan Allah ya riga ya bada misali aljahannamiyun mutane ne suna da imani da Allah amma dan wani abu na zunubin su Allah ya kaɗa su cikin wuta domin ya tsarkake su daga wannan zunubin amma suna da imani aka tsarkake su da wuta daga mai shekaru Allah ka iya wasu shekarun da za su yi hamsina alfana ba kaman yau ne in Allah ya fitar da su daga wannan sai a sa su harin haya wani wani kogi ne na rayuwa in an sa su aka wanke su su dawo da rayuwarsu sai a ɗauko su a sa su aljanna to amma a cikin aljanna da an gan shi an san jahannami ya taɓa wuta za a san ya shiga ta yaya za ku gan shi baƙi irina amma ya Allah ina roƙonka ya Allah kakka mai da ni baki a aljanna to mu duka mu to ai ina jin tausayin wanda shi duniya baki kuma can ne nan baki kuma can baki shi da an gan shi aljanna an san wanda ya ɗanɗana wuta to kun ga Allah ashe zaman mu ma bakaken nan ba laifi muka mishi ba kuma daidai muke inna akan rako inna Allah ne atqakum duk ɗaya muke da kai da fari ɗaya ne ba bambanci mai tsoron Allah shine amma jin da Allah ya ba mu misali da duniya ga bakake ga farare domin in ana karanta maka wayannan ayoyin kai imanin Allah nan da yi mu wannan wannan rayuwa lalle zai iya sake wata rayuwa shine amfanin buga misali da mutane in kaga Allah ya mutum da ciwo ko da rashi da wani abu duka Allah na buga misali ne saboda haka kai kullo ka koma ma ubangijinka duk wani hali ya same ka jarabawa ce ko wani irin hali ne in kuɗi ya baka wannan jarabawa ce ka ce me Allah yake so in yi da ita in mulki ya baka jarabawa ce me Allah yake so in yi da mulkin nan in lafiya ya baka jarabawa me Allah yake so in yi in aka so haka kuma talauci Allah ya buga maka talauci Allah na jaraba ka ya ga me za ka yi da talaucin nan za ka dinga zargin wani ne ya hana ka wallahi in Allah ya baka ba mai hana ka la mani lima utik wala mughtiya lima mana'at in ka ganka da talauci kakka zargi kowa Allah ne yake jaraba ka in ka kanka da arziki kakka gode wa kowa Allah ne ne ya baka sai dai in akwai asbab wallahi yashkurun eh, nasu la yashkurullah wannan daban amma Allah zaka yi wa hamd Allah zaka godewa cewa Allah ya azurta ka saboda ka cikin jarabawa muke wannan rayuwa gaba daya Allah zai khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala mutuwa da rayuwar nan don ya ga ayyuka saboda ka mu kyautata ayyukanmu a cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna ɗaga mutum Sama alheri shine halaye masu kyau abinda muke rainawa halaye masu kyau mace ke ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam tana da maza biyu ta aure miji ya mutu ta aure wani ya sake mutuwa duk salihai to in ta je ran tasun kiyama wa za ta aura sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi hali mai kyau a cikin su shine zaki zama naki ya ce ah wato halaye masu kyau sun tafi da alherin duniya da lahira hali mai kyau cikin hali mai kyau nan kunya kunya kunya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum yana koya ma dan uwansa kunya yace ka kyale shi ai kunya daga cikin me take daga cikin imani kunya kunya ba abinda ba ta kawowa sai alheri to ina kunyan mu ina kunyan mu ina kawaicin mu wannan kawaicin da kuke gani imani ne ina rogo ma juna ina tausayi rahman juna ina soyayyar juna duk an canja su da hasada da mugun magana da habaici da zage-zage ko ba shi na cikin al'umma ba to duka wayannan abubuwa suna rage maka daraja daraja in ka samu shiga aljanna in ka samu domin yawanci mai irin wayannan abubuwa za ka same shi mutakabbir da girman kai ko mushirki saboda haka mu gyara halayenmu mu zama masu tausayi mu zama masu ah, abin nan kunya a cikin al'amarinmu maza da mata ina kunya a matanmu ina kunya a matanmu yanzu to da wannan kunya ake gada yawan imanin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam an ce kunya shi yafi budurwa ko san da budurwa kunya gare ta a kina son wane sai ta yi me a'a yanzu za ta zo gida ta ce baba ina son in auri wane yanzu to manzo Allah kunya gare shi a tambaye shi ya hana a'a wani zai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi dukiyar Allah yace kaga wani tsakanin wani dutse da wani dutse can ga raƙumma da shanu da abubuwa da yace je ka dauka mu daji da ya kwashi kayan nan yaje kauyen su yace kai na ga mutumin da bai tsoron talauci wannan dole annabin Allah ne ku zo mu yi imani mu zama musulmai kyauta karihil mursala kamar iskar da aka aika haka ke da kyauta da tausayi rahama to shi ne sifofin shugabanci da shi ake galaba al'umma da halaye na kwarai da gaskiya duk su ake galaba al'umma da tausayi da rahama kuma ba za ka ji fahush muguwan magana a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba za ka ji ba duk da yake yana wato wasan ya sa mutum ya yi dariya amma bai karya wata mata ta zo tsohuwa ta ce ya roƙon mata aljanna sai ya ce a'a ai tsofaffi ba sa shiga aljanna sai ta fara kuka sai ya ce a'a inna in sha lahunna in sha a waje allahunna abkara wasa ke da ita sai yakan maza yana wasa da mutane yana dariya siffofin shugaba kenan yana tare da mutane in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune cikin sahabban shi bako ya zo in ya shigo ayyukan Muhammad waye Muhammad a cikin domin bai da bambanci da mutane wannan ya nuna tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa rawani sabai ne suna sa rawani to ku me isa kuka yadda rawani ku yayin ta sa rawani ko dai malami ko mai basara ce me yasa haka eh ko tsoho da sai rawani ɗan zayi wato na gaya muku siffofin shugaban mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh a'a in ka cire rawani tana kaskanta kanka ai Allah ya riga ya karrama mutum Allah ya karrama mutum yana cikin karramancin da Allah ya maka ya baka wannan sutura in kai ne ka kaskantar da kanka ka cire rawani to da wani lokaci hullan ma yanzu da kira ake samun yara suna sawa hullan eh al'ada na larabawa to ai abin da ake kira muhil bil muru'a al muhil bil muru'a yana cikin abubuwan da ake kula na adalan mutum muhil bil muru'a shine ka ga mutum yana yin wani abu ba na kamala ba ba wai wajibi bane ba na kamala ba misali ka ga mutum liman a cikin liman fa ba da ke nake ba <laughs> ka ga liman a kasuwa yana cin cingam rakwata ɗafi ya yi wani abu haram amma akwai kamala ba kamala to billahi mutumin da ya saka rawani ya sa alkabbar shi ya fito tsaf da wanda kuma ya zo da jeans da t-shirt da fikka wane ne ka ga alamu akwai kamala ta alamun kamala ne ba su an gaya maka ba da nasti kamala ce saboda haka yana cikin addini amma da yake kamala ta rage muru'a ta rage kuma kamar yadda na gaya muku virus ta shigo cikin addini sun sa duk su sufofin suke mai bacewa kuma haka zai ta tafiya kun ga kirista ya kai mutum ne ge gewa na ɗan ya kai ɗan ya zama kuma shi fasto a church yana mutane wa'azi to annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tattabi anna sanana man kana qablakum in zamani zamani ya tafiya wata rana zaka ji wasu sun ce to ga wani Sheikh Dan Daudu kaza kaza zai tafsiri domin muru'a tana tafiya kamala na tafiya ilimi yana tafiya tsoron Allah yana tafiya الله يشهد دمو كما الله ينونا من الصلاة المستقيم آمين تو اي ايه ايه Hmm. wannan tambayar a gaibu ne ko ko tambayar abin da ya wuce baya ne eh to ai ya wuce baya kafi mu sani <laughs> istiradi su'al istiradi wannan su'al istiradi ne to wani kullum wato li kullum min al'amilina da kowane mai aiki darajatun ko wato daraja jaza'an min ma'amilu daga abin da suka aikata min khairin aw sharrin wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun bil ba'i wa qira'a bit ta'i wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun wato li kullum darajatun min ma'amilu kamar yadda muka ce al jahannamiyun suna da imani amma wani zunubi ne Allah bai gafarta musu shi ba aka azabta su sai a shigar da su aljanna kun ga su ne adina mafi karancin mutane aljanna domin suna da tabo na laifi har abada bai goguwa sai sa mutum kada ya fata ko tsarfata ayin karcewa ido a sashi a wuta to abun da ke shigar da ta aljanna shine ne kalmar shahada la ilaha illallah duk mai kalmar shahada Allah zai sashi aljanna duka har wanda ya shiga wuta karshen ta Allah zai tsamo shi domin bayan duk mai shafa'a duka kowa mai shafa'a shafa'a shine ceto annabawa mala'iku salihai littafi qur'an duk mai ceto ya kare ceto Allah kowa ya kare ceto to Allah zai ce zai nashi ceton bayan ceton Allah to wanda ya rage kuma bai samu ceton Allah ba shi har abada za a kula jahannama da shi insha Allah shi ba zai ba abada tunda Allah ya nashi ceto kuma Allah kare dan tausayin ranar tashin kiyama da rahamar da mutane za su gani shaidan ma zai gani wurin Allah ranar tashin kiyama shaidan ma zai yi fata cewa Allah zai mai rahama dan rahama Allah rana to kun kenan wanda wanda ya shiga wuta da wama a ciki sai dai shi ya so ya wama ta yaya ya ki yadda cewa akwai Allah ɗaya shi kaɗai sai ya haɗa Allah da wani abinda abokin shi kawai ke bukata ni kaɗai ni ne wanda za ka bautawa ni kaɗai kawai shi ne wajen saka aljanna amma in an shiga aljanna li kullin darajatun mimma amilu in an shiga aljanna kuma nan ne kowa aikin shi zai ga ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى wanda ya fi kyauta sadaka ba za ka same shi ba wanda ya fi sallah ba za ka kamo shi ba wanda ya fi azumi ba za ka kamo shi ba haka daidai aikin ku daidai to wani aiki yake cika ma mutum mizani yana yawa yana yawa yana yawa shine ne abinda Allah ya ce farilla in Allah ya ce farilla ne ka kama shi da kyau ka rike yanzu zaka ga mutum an yi tarawihi da shi amma sallah asuba fa ya kasa tashi wannan asara domin wannan sallah asuban nan ita ce Allah ya fi so kaga Allah ya ce wanda ya sallan isha'i cikin jama'a kamar ya yi sallan dare rabin dare wanda ya sallan alfijiri cikin jama'a kamar ya yi sallan rabin dare ake wanda ya yi isha'i cikin jama'a ya yi asuba cikin jama'a ya yi sallan dare dukan shi ka riƙe farilla in ka riƙe farillo sai ka fara nafila su cika shi ke ƙara wa mutum nauyi a mizan ba yawan nafiloli ba yawan farillo da tsare farillo kuma abin da ya fi kyau a sallah ne lokacinta farkon lokacinta sannan jama'arta yin sallah farkon lokacinta ya fi falala a akan jama'arta wannan a duba talqai na qadi abdul to haka sauran ayyuka sadaka sadaka iri iri su in baka da kuɗi akwai hanyoyin sadaka wa fi bud'i ahadikum sadaqa wani tambaya annabi wa fi budi ahadikum sadaqa a ya'ti ahaduna shahwatan kuma yakun lahu ajr yace ah to inda ya sa a haram fa bai da zunubi yace yana da shi a a ba fasarawa akwai yara ka zo ma iyalin kama kawai da murmushi kana sadaka ka samu abokinka a hanya da murmushi ba ka matsa fuska ba ka canja abubuwa ka ce duniya ya ta yi wahala wa kake wa sakawa mutum kake gaya wa mun ta yi wahala ga gaya wa ga gaya wa Allah ka zo da murmushinka ai hira da kai lafiya shi ma sadaka raka'a biyu ta duha raka'a biyu sadaka ga sadakan Allah nan ga fuqara da ko masu kuɗi amma duk da haka sadakan mai kuɗi ta fi domin sahabai da suka ji ana tasbihi suka ce ai ma masu kudin suna yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai wannan wa yadhhabu ahli dufur bil uzur masu kudi sun tafi da da lada sai ya ce to ai wannan falala sai Allah yana ba wanda yake so saboda haka wanda Allah ya bashi kudi kuma ya bashi zuciya kashe kudin a hanyar Allah to ba mai ni'ima kamar shi Allah ya taimake mu eh eh eh a ba kuma shahada wannan a baki take wato wanda yake kalmar shahada abin da yake faɗa eh dan kai ta ce la ilaha illallah a magana a baki amma a aikace kai wani abu da zai karya ta to baka cikin wayanda za su samu tsira domin yahudu suna la ilaha illallah amma sun karya uzair bin allah nasara suna la ilaha illallah amma sun karya ta sun ce isa Allah. to haka musulmin da suka karya kalmar shahada misali gaibu ku ga wani abu abin tsoro fa gaibu wane ka imani akwai boka ya san gobe to in ka mutu kana jayayya da Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ba wanda san gaibu sai gobe sai Allah amma kai gashi ka imani malam wani ya san gaibu ka mai da shiwa to kana da shirki gashi kana sallah kana azumi kana komai amma mushkila ranar tashin kiyama ta shirki kuma ko ka ce ya san komai gobin da nisa wato yanzu yanzu ya zai iya maka abu to sai dole an yi karatun babin shirki kuma qur'ani bai koyi wani abu wani na shirki domin za ka samu wani ya yi kalmar shahada amma wa ma yu'minu billahi illa wa hum mushrikun mafi yawan su ba sa imani da Allah sai sun hada da shirki saboda haka shi sake karanta kitabut tauhid mutum ya san menene shirki menene Allah baya so in ya tsira da wannan ya dai samu garantin zai shiga aljanna zai shiga aljanna amma a aljanna fa لكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون kowa da daraja shi aljanna ka aikinka amma shiganta fa ba aikin kake shigar da ita sai rahama Allah rahama ta Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda za a zo a yi wa hisabi ranar tashin kiyama man futtisha azab wanda aka ma bincike ranar tashin kiyama wanda aka yi bincike to wannan tabbas sai an mai azaba wa amma man uta kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka ba shi littafi ta dama za a mai hisabi mai sauki to in ka ga hisabin ka asir ana buɗe fegi fegi to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sadir muya domin tabbas za a same ka da mushkila shi sa, ku roƙi Allah ya maka hisabi mai sauki me Allah zai ji daɗin ka ya maka hisabi mai sauki shine ka bauta wa Allah shi kaɗai kaka haɗa wani da shi wannan shine Allah yake so ko da bautar kaɗan ce Allah na son bawon shi ne tuna shi ba ku ganin yadda Allah ke son in mutum ya dawo kamar wannan mutum mai raƙumi wanda yake cikin sahara cikin rana Da abincin shi akan raƙumin shi sai ya ɓace da ya ɓace ya ga halaka ta zo ya samu ɗan iciya ya kwanta sai can ga raƙumi ya dawo daga ganin shi sai yana cewa Allah kai ne wato Allah kai ne bawa na ni ne ni ne Allahnka dan murna wato Allah na farin ciki in bawan shi ya dawo akan wannan mutumin yanda Allah ke farin ciki in ka da mishi ashe abun mai sauki ne inna hadha dinu yusrun wannan addini mai sauki sauki gare shi ka tsare tauhidi yasa muna kiran mutane zuwa tauhidi ba wai kokarin wa musguna ma mutane ba ba kokarin wofintar da mutane ba ba kokarin kuma a nuna mutane wawaye ko ji a'a matsalar da ake tare da ku shine ta shafi tauhidin Allah eh ba zai kare shi ba ba mai iya tokaran Allah ranar tashin kirama da shirki duk wanda yi wa Allah shirki ranar tashin kirama ba mai iya tokaran annabawa ba za su iya tokaran Allah game da mai shirki ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha saboda haka kaka je da shirki wurin Allah kai tsammani akwai wani wanda zai cece ka babu shi to kuma barin shirki in Allah ya maka muwafaka abu ne mai sauki shine ba zan bauta wani ba sai Allah ba zan ba wani siffa ba sai Allah komai ya same ni alallah tawakkal wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minun ku dogara a Allah in ku kasance mu'minai Ya kashe kenan sannan kai sallah kai azumi kai hajji in za ka kana da kuɗi shikenan fa ke tambayan ka sannan kakka yi fasha kaka sha giya kakka yi zina kaka yi alfasha kaka yi ƙarya kaka yi yaudara zamba da koyon abubuwa duk ka da kisa da kashi to in ka yi haka tabbas Allah zai saka aljanna to amma in ka haɗa Allah da wani boka masu imani da boka masu sihiri a kwakwale idin yaro me suke nema duniya mul hayatud dunya duniya ake nema amma ba zai samu duniyar ba kuma in ya mutu a wannan hali bai tuba ba bai da rahama ranar tashin kiyama to abinda dai ayan nan ke koya muna wali kullun darajatu mimma amilu aikin ka a aljanna shine darajar ta da girman ka eh sai an kafa shari'a sosai za a ɗauki a kansu to Allah ya ce wa rabbukal ghani wato Allah shine madwadaci an khalqihi daga halittar shi wa ibadatihim da kuma ibadarsu wa ma ya'muhum bihi aw yanhahum anhu inna ma huwa li maslahatin tarja'u ilayhim duk abinda Allah ke umarni ma bayin shi ko ko yake hana su dan wata maslaha ce take komawa ga bayin ba wai Allah na so ya azarta ka bane in ya hana ka shan giya kai ne zaka amfana in baka ta ba in ya hana zina ku ne za ku amfana in ba ku yi ta ba duk abin da Allah ya hana dan kai yake yi ba wai dan shi ba zur rahma kuma Allah na da rahma bihim mai rahma wala wala yushaddidu alaihim wa yattabi'u bihim at-tariq as-sahl al-mustaqim kullu Allah yana da rahma zur rahma gani mai wadata zur rahma Allah mai rahma yana son tausayi yasa duk mai tausayi sai Allah ya tallace shi in akwai tausayi a cikin al'amarinka Allah sai taimake shi amin to bai tsananta musu kullum yana so su bi hanya a sahal mustaqim hanya mai sauki kuma mai kaka in ya sha yuzhibikum in Allah na so yuzhibikum zai tafiyar da ku ya ayyuhan nas ihlak zai halaka ku la yanqusu istisalikum milkihi shay'an in Allah na so duk dan adam da ke duniyar nan gaba ɗaya zai shafe mu ya cire mu ba wani abu da ake kira bani adam kuma ba zai rage a mulkin shi komai ba wa yastakhlif min ba'dikum ya sha. bayan ya shafe bani adam sai kuma Allah ya zo ya gadar da wannan duniya abin da yake so min min na wani halitta yawansu mutane daban kama an sha'akum min zurriyyati qaumin akharin kamar yanda Allah ya kirkiro ku min zuriya daga zuriyan ƙaunin wa'yansu mutane al'akarin na daban akwai ilimi a cikin wannan akwai ilimi a cikin wannan wani professor professor of anthropology anthropology anthropology zai musulunta a cikin wannan akwai ilimi babba amma lokacin bai kai ku ba yanzu abu ne ake samu a ilmance haƙiƙani wala shak inda za ko ko nuna muku gobe mutane kasusuwan mutane aka samu in ita duniyar ulama ulama'ul ɗabi'a akwai ulama'ul ilm na shari'a akwai ulama'ul ɗabi'a shine scientist duniyar scientist ba rikici tsakanin scientists na rasha ah, na america na canada na isra'il na saudi arabia na ina kuma ba ta najeriya suke ko <laughs> eh, da najeriya <laughs> wato scientists ba irin malaman addini suke ba na addini za ka ga wannan na zagin wancan wannan na habaici da wancan wannan na tsokarar wancan ko ba ka ba domin wani abu ne don duniya ce don duniya ce kakar to amma ulama scientist wani lokaci na kan gaya mutane tis'in da tara na scientist tis'in da tara in su yi magana gaskiya suke faɗa tis'in da tara amma kullum ba ka ta'amini dole akwai makaryaci to tis'in da tara kuma na malaman addini ban ce wai malaman musulmai ba can ulama tabi'a tis'in da tara gaskiya suke faɗa malaman addini kuma tis'in da tara dukkan su makaryata ne ɗaya ne cikin ɗari kawai mai gaskiya eh ko yana buƙatar a fassara me tafsirin shi me tafsirin shi dukkan dukkan addini karkatacce ba zai muke magana annabi sallallahu alaihi wasallam yace baka saniya mai dan farin gashi dan gashin nan shine yan aljanna ba to wayannan bakin gashin nan mutanen nan ba sa da malaman addini ne ba su suka karkatar da su ba ashe a addini ɗaya ne cikin ɗari kawai suke kan gaskiya amma sayan fa scientist in mutum ya gane wani abu ya buga in kai dan america ne dan rasha ba zai zo yana zagin kai yana musu da kai ba in ya gane gaskiya ne wato su in sun gane gaskiya gaskiya ce ko daga inda ta fito sannan kuma scientist in ya duba yin munazara ya koko yin mulahazan abu ya ga abu ya ga abu ya ga abu sai ya ce ina ganin alaƙa tsakanin wannan da wannan abu wata alaka nake gani sai ce ina da hypothesis ina da ina ganin wani abu sun haɗu suna da ma'ana sai ce hypothesis in abu ya samu hujjoji suka yi yawa suka yi yawa sai ce theory abun ya koma nazariya in abun ya zo ya kai shi laboratory ya haɗa ya haɗa ya fito abun ya daidai sai ce yanzu ya koma kanun ya koma law and principle scientist amma malamin addini zai yi zai yi abin da ke da shi fa mulahaza ce kawai fa sai ya zo ce wannan ita ce gaskiya zai yi nazariya ce sai ya zo ce ita ce gaskiya kuma ba zai zo ya ce wa mutane kai ni na tsammani ne bari in ba ku misali kamar yan shi'a ba su ne dai muka ga da ka ji an ce ma shi'a ka san ya karkace ba to da malaman shi'a za su zo ce ma jama'a kai muna ganin muna ganin wanda ya kamata ya zama su khalifa fa Ali bin Abi Talib ne a ganin mu ne fa a ra'ayin mu ba wanda zai zarge su abin da sake zargan su suna cewa an saukar a cikin Kur'ani sahabbai sun kafirta sun goge annabi ya ce sun kai su kawo ƙarya su jingina zuwa ga zuwa ga Allah kun ga makareta kenan to duka duk abin da ga mutum ya karkace in ya ce a zato na a tsammani na haka ne ba wanda zai ce kai laifi alhamdulillah ai akwai tambaya akwai tambaya a dawo da nan dawo da shi saurara akwai tambayoyi mutum na cikin ne eh. eh. ina ina ai daga fito alfijiri sahur ta tsaya saboda haka ci gaba in kuma ya tabbata cewa limamin bai kira sai an ga wata an ga wata sai ya rama wani azumi amin eh, Salis Matusa. A kowace sallah sai mata alwala. Kowace sallah zai mata lalla amma in cikin sallan ya yi tusan ba komai. please the most Allah so okay Allah said you should not help each other in something that is bad and that is sinful and that is uh, transgression so you should not walk in a place where Allah is disobeyed if you seek for a rightful uh, place Allah will you. To Allah ta ta musu da alheri. ya zama na ciwo kenan. Eh shi ne sani wato bai iya kama kanshi. Alhamdulillah. Wai a Adamu Ali ba jin daɗi a sa shi addu'a Allah ƙara mai lafiya ga wanda yake mai addu'a nan ya tafiya. Eh? Ko Mala Ibrahim Liman ba? Eh. Eh, shi ma bai lafiya. Ni ma ga shi wala yana da yarinya kalma ba ta da lafiya tana asibiti. Eh. Ba su da lafiya. ya ga shi wannan ciki ka kafa ya Allah mu roƙe ana da marasa lafiya da yawa ciki ma har da salama fata Allah ya lafiya Allah ya daga ciki har yaro da ta ma ba da lafiya muna fata Allah ya lafiya wasu tsohon sarkin musulmai da shuki nuna roƙon Allah ya ba shi lafiya. Allah ya warkar da su cututtukan da suke yi. Haka na Alhaji Muhammadu Kanciya da Ahmad Cicindi duka da shauransu. Kuma kamar yadda na ambata muna da marasa lafiya da yawa ya Allah mun roƙe ka Allah ka san su kuma Allah ka san cututtukan da ke jamun su Allah ka warkar da su Allah ka ba su lafiya kuma jinyar da suke yi Allah ka sa su zama kafara a gare su Allah ka sa su zama kafara a gare su sauran yan uwa musulmai da ke kwanci asibiti da wanda suke kwanci gida da wanda suke yawon da مش اللہ کے اللہ کا باس بنا دیا اللہ کا ور کر دے سو اللہ کا باس بنا دیا یا رب يقبض يا الله مبارك يقبض في موسى البركة الله البركة جيتك موسى البركة الله يدس ولا سيادك المستقيم الله قباس إليه اليوم لأنفاني يا الله مبارك يقبض الله قسم مقاتمه ka san abin da yake damu Allah kai mana maganin abin da ke damu kuma bukatunmu Allah kai ne ka san bukatunmu duk abin muke nufi da bukatun mana alkhairi ya Allah kai ne masani a kai Allah ka biya mana bukatun mana alkhairi Allah ka da mu lafiya ka zaunar da ka san mu lafiya Allah ka ba mu zama lafiya a wannan kasa ta mu musibu da tashin hankali da kashe-kashe da sauran miyagun ayyuka da suke faruwa a wannan ƙasa samu Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin miyagun ayyukan nan da suke faruwa masu aikata miyagun ayyuka na kashe-kashen mutane da kama mutane da kora mutane a gidajensu Allah ka nesanta mu da su Allah ka mana maganin su masu shirwa da ya Allah Allah ka shirya da su kuma masu shirwa bane bayi ne shi suke naka Allah kai ka san abin da ya fi dacewa da su Allah kai musu Allah ka maki musulunci da musulmai a ko'ina suke duk inda musulunci da musulmai suke a wannan duniya Allah ka taimake su haka nan waɗanda suke iyakacin kokarin su wajen taimakawa musulunci Allah ka san su wanda suke iyakacin kokarin su wajen taimakawa musulunci da musulmai ya mai roƙa musulunci Allah ka san su Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka saka musu da alkhairi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma hadib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufr wa al-fusuq wa al-isyan ya min ar-rashidin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يعني فرجة كتير أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله wato sun ba da shaida ba abin bauta wa gaskiya sai Allah da kuma manzon shi Muhammad shi ne manzon karshe a da sunanta sunana Mary Mary to Mary shi ne Maryam kina son Maryam eh. to Maryam kin zama Maryam kina da miji to Allah ba ku miji nazar na na za a ba ta kai okay to akwai ɗan kwamiti za su taimaka miki da kaya da kuma miki bayani za ki wanka da abin da yake ya wajen a kan ki na ibada Allah ya tsare ta da